Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. da farko za mu so mu ji sunan malamin. na Amina Abdullahi Ahmad ta gama Malalu Kaduna. Masha Allah, ko za ki iya gaya mana irin farin cikin da kike ji a wannan rana? To gaskiya farin cikin da muke yi baya misaltuwa saboda ana yin babban aure ne wanda ba taɓa yin kamar sa ba. Auren wa kenan ake yi? Auren Saida Zahra da Imam Ali. Masha Allah. To um, yanzu ko za ki iya gaya mana dan abu kaɗan dangane da shi wannan aure na Saida Zahra da Imam Ali ɗin? to gaskiya komai ma me zan faɗi da an riga dai an san shi kamar yadda kowa ya san sai da zahara ita ce shugaban mata kamar shi ma imam alin haka yadda kowa sani shugaban mazaje ne na aljannatu da sauransu to masha Allah malama assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah shin ko za mu iya sanin sunan malama suna na maryam shu'aibu na'am ko za ke faɗa mana wannan wani rana ne wannan yau rana babban rana ce saboda na yau ne aka yi auren mata Zahra alaiha salam yau ne ɗaurin aurenta. Nawa ga watan Zulhaji? Ishirin ga watan. Mun san cewa zahara salamun lahi alaiha ita ce mahaifiyar Imam Hussein alaihi salam. Ko za ki faɗa mana wace ce mahaifiyar Imam Hassan Almujta ba? Mahaifiyar Imam ita ce Fatimatu zahara ita ce. Ina jinki. Ita ce Zainab Fatimatu Malama assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Um, za mu so ki faɗa masu kallon mu sunan. Suna na Fatima Muhammad Sani. Masha Allah. Ko za ki iya faɗa ma masu kallon mu mahimmancin wannan rana a gare ki? Wannan rana ai baya baya faɗuwa baya kwatantuwa bai da misali. Saboda kin ji an ce miki aure ne na fiyar halitta su ne har ake ce musu nurain haske da haske sai da fatima salamullahi alaiha da imam ali babu wa'yansu bayan allah da suka kai su daraja da aka taba yin aure irin nasu duk duniya karewa kenan Masha Allah, ko za ku iya faɗa ma masu kallon mu dalili ko kuma makasudin tara mutane a irin wannan rana? To, ai ke ma na gaya miki dalili shine saboda girmansu da darajansu. da fifikonsu to kullum idan muka shirya taro makamancin haka yana tuna mana sai mu ji kamar nama da muna nan a lokacin amma ba ma nan amma saboda darajansu za mu tara 'ya'yanmu da iyayenmu da 'ya'yanmu da jikokinmu domin mu yi ta tunawa da wannan eh, abin nan ceremony da aka yi na auren nan masha Allah kun kai kamar shekara nawa kuna irin wannan taro yanzu zai kai kamar almost 5 years kenan ana yin wannan munasaba na um, um, na tunawa da auren sayida ko 5 ko above 5 amma bai kai 10 ba masha Allah ko za ki iya faɗa masu kalamu da suwa da suwa ke so a gaisar miki to alhamdulillah ina so a miƙa min gaisuwa na zuwa ga allama said jagora na uban tafiya wanda alhamdulillah shine wanda ya kira mu ya nuna mana wannan hanya ga baki daya saboda wannan hanya a wurinmu a da majhulul hal amma yanzu da muka zama ahalul wulaya dole ne mu mika gaisuwan mu zuwa ga jagoran mu shine wato hero din mu sannan kuma da malaman mu waɗanda suka karantar da mu sai mu waɗanda muna tare da su ba sai na iya faɗan suna ɗaya bayan ɗaya ba amma duka mu da muke tare na taya mu murna zagayowar wannan rana na auren da salamun layi. malama mun gode Allah ya saka da to insha Allah ni ma na gode salamun हमारा